Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 13 ga watan Janairun shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da wasu tsaffin jakadun najeriya suka ce kan gargadin da shugaban muhammadu buhari wa jami'an diflomasiyan kasashen waje kan kada su tsoma baki a harkokin zaben kasar da ke tafe sannan za ku ji kuma dalilin da ya sa hukumar zaɓe ta inec ta ƙara wa'adin karɓar katin zaɓe na dindindin za kuma ku ji yadda aka wato ake kace na ce a jamhuriyar nijar bayan da shugaban jam'iyyar adawa ta rdr muhammad usman ya naɗa matarsa a matsayin sakatariya a ofishinsa amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan da lafiya ga labaran. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi wata shela ta gargadi kan a daina amfani da wasu magungunan tari biyu da ake yi a India da ake ganin suna da nasaba da mutuwar yara akalla ashirin a kasar Uzbekistan. WHO ta ce magungunan waɗanda kamfanin Marion Biotech na India ke yi ba su da inganci kuma kamfanin ya kasa bayar da tabbacin rashin haɗarinsu da ingancinsu. Gargaɗin wanda aka yi tun ranar Laraba na zuwa ne bayan da hukumomi a Uzbekistan suka ce a watan jiya yara akalla ashirin sun mutu bayan da suka sha wani maganin tari mai suna Dokwan Max wanda kamfanin ke yi. daga bisani dai ma'aikatar lafiyar kasar india ta dakatar da kamfanin daga yin magunguna kuma uzbekistan ta hana shigowa da kuma sayar da maganin na dokwan max bayan ta shafe shekaru uku kan iyakokinta a rufe ƙarƙashin manufofinta na ɗaukar matakan ba sani ba sabo na yaƙi da cutar covid-19 yanzu china ta sake buɗe kan iyakokinta don marabtar matafiya na ƙasa da ƙasa su kuma cana wanda suka gaji da zama su dan fita matakin da zai yi tasiri sosai ga tattalin arziki a sassan duniya ciki har da afirka wannan nahiyar wadda china ke tunkaho da ita a matsayin abokiyar kasuwancinta mafi girma a duniya masu shigo da kayayyaki masu arha daga china sun ce suna ɗokin komawa china don siyo kaya a yayin da kuma wasu kasashen afirka da dama ke fatan janyo 'yan yawon bude ido daga china a yayin da tsoron yaduwar covid-19 ya sa wasu kasashen asiya turai da kuma arewacin amurka ginda ya sharuɗan gwaji ga canawa matafiya da nuna shaidar rashin ɗauke da cutar wanda hakan ya harzuka China, ƙasashe irin su kenya da afirka ta kudu sun ce su ba za su gindaya su tsauraran matakai kan masu shigowa daga china ba yau juma'a ake zaben shugaban kasar czech inda wani hamshakin attajiri da wani janar da kuma wani rikakken dan boko ke sahun gaba a wani kankan din da ake ganin zai kai ga zagaye na biyu dan takarar da ya yi nasara zai maye gurbin milos zeman wani daɗaɗɗen ɗan siyasa mai faɗa a ji wanda daga cikin manyan abubuwan da suka faru a zamaninsa har da shugabancin ƙungiyar tarayyar turai iyu e da ƙasar ta samu a shekara ta biyu yayin da kuma yaƙi ya ɓarke a ukraine wanda ya yi nasara ɗin har ila yau zai fuskanci matsalar da ba a taɓa gani ba ta tsadar kaya a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar turai mai mutane miliyan goma da rabi da kuma gibi na yawan kudaden da ake kashewa kan aiki ma jama'a wanda hakan kuma ke da alaka da yakin ukraine muddin wani dan takara bai samu kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'un ba wanda hakan zai yi wuya manyan 'yan takarar biyu za su je zagaye na biyu wanda za a yi a ranakun 27 da 28 ga wannan wata na janairu To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta faɗi yau jama'a cewa ta kwace garin Solidar mai arzikin ma'adinai a ƙasar Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce da daren jiya Alhamis aka kwace Solidar. An kwashe watanni ana gwabza yaƙi a Solidar. kuma duka ɓangarorin biyu sun sha yin ikirarin kwace iko da wurin a lokuta daban-daban mataimakiyar ministan tsaron ukraine hanna maliyar jiya alhamis ta ce an tafka kazamin yaƙi a solidar to amma sojojin ukraine na nuna turjiya a wannan yanayin kuma ministan tsaron ukraine oleksiy reznikov ya gaya ma bbc cewa ukraine mamba ce ta kungiyar neto a kaikaice a halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce da alamar sashen da ke kera makaman yaƙi marasha ya shiga amfani da fursunoni a matsayin ma'aikata don ya iya samar da adadin makaman da ake bukata a wannan lokaci na yaƙi a bayaninta na harkokin tsaro na baya-bayan nan a yau juma'a kan halin da ake ciki game da mamaye ukraine da rasha ta yi a watan nuwamban shekara ta 2022 a cewar rahoton wanda aka buga a kafar twitter kamfanin oral wagon zarot kamfani mafi girma na kera tankokin yaƙi a rasha ya gaya ma kafafen yada labaran kasar cewa zai ɗau fursunoni a 250 aiki bayan ganawa da ɓangaren shari'ar tarayyar ƙasar fsin rasha na da daɗaɗɗen tarihin amfani da fursunoni kuma a shekara ta 2017 an sake ayyana amfani da aikin ƙarfi a matsayin wani bangare na hukuncin manyan laifuka a rashar a cewar ma'aikatar tsarin ta birtaniya. ƙasar japan na shirin fara kwararo tan sama da miliyan ɗaya na tsabtataccen ruwa daga galabaitacciyar tashar nukiliyar fukushima dinnan zuwa cikin teku a wannan shekarar a cewar wani babban jami'in gwamnati a yau dinnan juma'a hukumar kula da harkokin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e ta amince da wannan shirin to amma duk da haka gwamnati za ta jira wani cikakken rahoto daga hukumar ta iaea e kafin ta fara sake ruwan a cewar babban sakataren gwamnati harokuza masuno ga manema labarai na'urorin sanyaya tashar sun wajiga bayan da wata babbar girgizar ƙasa ta ƙarƙashin teku ta haddasa ambaliyar tsunami a shekara ta dubi da goma sha ɗaya wadda ta kai ga hadarin nukiliya mafi muni tun bayan chernobyl. a gaida ibrahim almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gargaɗi jakadun ƙasashen waje da ke ƙasar da kada su yi katsalandan a sha'anin zaben da ke tafi. A wannan tattaunawa da wakilinmu Umar Faruk Musa ya yi da wasu tsaffin jakadun Najeriya. Jakadun sun nuna shakku kan tasirin irin wannan gargaɗi da farko ga ambasada Adamu Daura. To shi zaɓe wani abu ne wanda ko ina a duniya idan ka duba ba a ba kowace ƙasa dama ta shiga cikin harkar zaɓe na wata ƙasa. Wani abu ne wanda 'yanci ne na ɗan ƙasa ba a so wata baƙuwar ƙasa ta sa baki in ba taimako ne za ta yi ba misali ko na kayan aiki ko na horar da ma'aikata wanda kuma ta hanyar gwamnati ake yawanci wani lokaci za ka ga shugabannin ƙasashe suna kira domin waɗansu ƙasashen sukan taimaka ta ƙarƙashin ƙasa su taimaka wa wani ɗan takara da yake da alaƙa da su ana samun wannan musamman ƙasashe waɗanda turawa suka rena ire-iren ƙasashenmu idan ka duba za ka ga ƙasashe irin su waɗanda suka yi wannan mulkin mallaka akan samu ƙasashen da za ka ga sai wanda suka ɗaure wa gindi yake cin zaɓe. To amma a zahiri waɗanda ma suka zo wurin shugaba buhari kananan kasashe ne ba wanda suka irin wannan renon a kasashen afirka ba ba kuma irin manyan kasashen nan na amurka ko turai ba ne kana ganin wannan zai iya yin wani tasiri a su manyan waɗanda ba su ne suka kawo ziyara ofishin shugaban kasar ba a zahirin gaskiya kusanni a nawa ra'ayi wannan zancen ba zai yi wani tasiri ga su manyan kasashe ba in har suna da sha'awar su yi wani abu ta karkashin kasa amma dai yawanci sukan kiyayi kasashe manya irin su najeriya musamman saboda girmanmu da yawanmu domin ba a son wani abin da zai kawo fitina a kasashe irin namu domin duk sadda fitina ta faru a kasashe irin su najeriya to musamman tarayyar turai su kansu sai sun ji jiki kuma wani abun mamaki shine ba a taba samun aka kama waɗannan manyan kasashen kuma ƙanana da sa baki ko jagwalgwala sha'anin zaɓe cikin najeriya ba ko to ka san irin wannan wani abu ne mai wahalar kamu in ka lura ko a zaɓe da aka yi biyu da suka wuce na amurka akwai zarge-zarge musamman abokiyar hamayyarsu in ce ƙasar rasha wanda sun zarge ta da sa hannu ta wasu hanyoyi a cikin zaɓe musamman wannan zamanin na technology da muke ciki na kimiyya wani lokacin ai zaben zaka ga ba wai lalle zaben za a zo gaba gaɗa a sa hannu a ciki ba ana bin waɗansu hanyoyi waɗanda suna da wuyar samun hujja wanda za a kawo a tuhumi mutum da shi. ambasada adamu daura kenan mai shari'a kan al'amuran diplomasiya a tattauna da ne da shi a abuja haka kuma ambasada muhammad lawal munir tsohon jakadan najeriya a ƙasar turkiya shi ma yana ganin cewa ba lallai ba ne waɗannan maganganu na shugaba muhammadu buhari su iya yin wani tasiri na hana tsoma baki ko ta gaba ko ta baya daga waɗansu ƙasashe na duniya akan al'amarin gudanar da zaɓe ko hada-hadar mulki a najeriya inda yake cewa ni ban ga wani tasiri da wannan abin zai kawo ba amma dai su ƙasashen jan za su san da cewa ana fata su yi wani abu kuma idan za a haɗa gwiwa da su a ɗayan waɗansu abubuwa za su iya taimakawa akan abubuwa da yawa. wato kana nuna shi babu harbi ya faɗa ne kawai domin a faɗa amma babu tabbas cewa maganganun shi za su iya hana wasu su yi katsalan da idan sun zo da niyyar su haka ko za a ce ya yi magana mai kyau da duk wanda aka aka zauna har aka za a kai ambasada ko su kuma za su aiko da nasu abin da za su lura da shi ba shine abin da wannan ƙasa za ta faɗa ta yi ba a'a wani abu ne na alheri wanda zai je musu shine muhimmin abu su a wurinsu ko mu ne mu aka tura abin nan mun san ga dalilan da yasa aka tura kuma ga abubuwan da ake so su yi a lokacin da suke can umar faruk musa amurka a abuja najeriya To a Najeriya har ila yau hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta ƙara wa'adin ranar da za ta rufe aikin bayar da katin zaɓe na dindindin. a baya hukumar ta tsara akan za a kammala aikin ne a ranar 22 ga watan janairu amma yanzu ta tsawaita shi zuwa 29 ga watan na janairu wakilin muryar amurka abuja shamsiya hamza ibrahim ta zanta da jami'ai yada labarai a hukumar zainab aminu wacce ta mata karin bayani kan dalilin tsawaita kwanakin duba da yawan mutane da aka samu waɗanda suka karbi katinansu wanda a wasu jihohi an samu kusan mutum ɗari wanda suka karbi katinsu a cikin waɗannan kwanaki biyar ɗin shine hukumar zaɓe ta ga mahimmancin daɗa ƙara kwanakin ba da katinan zaɓen da mun fara badawa a mazaɓu ne daga ranar shida ga wata zuwa ranar goma sha biyar ga wata so duba da yawan mutane da aka samu da ana ba da katinan ne a mazabu mazaɓu daga ranar shida ga wata zuwa ranar goma sha biyar ga wata sai kuma a da ofisoshinmu na ƙananan hukumomi a ci gaba da bayarwa har ranar ishirin da biyu ga wata to yanzu an daɗa ƙara kwanaki takwas a kan wannan kwanakin maimakon a tsayar da ba da katin a mazaɓu ranar goma sha shida yanzu ya koma sai ranar ishirin da biyu ga wata wato ma'ana kenan za a ba da katina a rumfuna eh, a gunduma gunduma na zaɓe daga ranar shida ga wata zuwa ranar ishirin da biyu ga wata da ranar 23 ga wata kuma za a dawo ofisoshinmu na kananar hukumomi da ke fadin kasar nan a ci gaba da bayarwa har zuwa ranar 29 ga watan janairu da muke ciki to shin an canza lokutan karban katin ne kamar yadda aka tsara a da za a ba da katinan ne daga karfe 9 na safe zuwa karfe 3 na yamma kuma har da asabar da lahadi da ranakun aiki da kuma asabar da lahadi duka ranaku ne da za a yi amfani da shi domin ba da katinan wa masu su. Jami'ar yaɗa labarai ta INEC Zainab Aminu kenan. To a jamhuriyar Nijar wata sabuwar dambarwa ce ta taso a tsakanin 'yan adawa da masu mulki bayan da shugaban jam'iyyar RDR canji Alhaji Muhammad Usman ya baiwa matarsa makamin sakatare a ofishinsa na tsohon shugaban kasa. Yayin da bangaren rinjaye ake ganin rashin dacewar wannan naɗi su kuwa 'yan hamayya na cewa har yanzu basu manta ba da abin da suka kira ɗaya na san rai da tsohon shugaban ƙasa iso muhammadu ya yi a zamaninsa wakilin murya amurka a yamai sulaiman barma ya yi mana da ƙarin bayani kundin tsarin mulkin niger ya yi tanadin wasu muhimman abubuwa irin na karama ga dukkan waɗanda suka taɓa shugabancin wannan ƙasa inda ba idan maganar albashi da kudaden alawus da ma'aikatan kula da tsaro doka ta tanadi ofishin musamman domin irin waɗannan mutane da ke matsayin uwayen ƙasa tare da ba su damar zaben haduman da suka aminta da su ta wannan dalili ne tsohon shugaban kasa muhammad usman ya naɗa mai ɗakin sa hashiya aisha turoni a matsayin sakatariyarsa ta dindindin lamarin da ya haifar da muhawara a kafafen sada zumunta musamman a tsakanin 'yan hamayya da masu mulki wani shigo a jam'iyyar rdr canshi malam isa galadima na kare matakin na tsohon shugaban kasa dama ce aka bashi ta tsohon shugaban kasa ba ce aka bai kawo mutum a naɗa minista ba a ce bai kawo mutum a naɗa dishin wata ma'aikatar gwamnati a'a kabinan shi gurin ma'aikatar shi inda yake aiki kuma ya nada matar shi a mutane sai wallafa suke sai cece kuce suke me mu a ganin mu a fahimtar mu mu an siyasa ne mu san abin da muke usman mutum ne adali wanga mataki da ɗaukowa ni ban gaba hal ayi wani cece kuce ne sakatare a kabini ni nake ganin wani abu misali ne ma ya nuna sai dai kuma an ana son a yi wata manuwa ta siyasa. Wannan dambarwa ta farfado da wata muhawara ta daban akan abin da 'yan hamayya ke kira son kan da tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu ya nuna a zamaninsa. Inda ya fifita iyalansa fiye da sauran 'yan kasa a sha'anin tafiyar da lamuran mulki. sawun da a yanzu haka gwamnati mai ci ke bin sa. tsohon shugaban kasa muhammad isu ya naɗa ɗan shi direktar da kabinin shi shi direktar da kabinin yana da shi kuma Allah kowa iya gani a yanzu yau siyasar da ake tahiya ta ƙasar nan daga ɗaukun bazum zawa yanzu wanda matsayi aka ba shi dan tsohon shugaban ƙasa To sai dai wani mai magana da yawon jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Alhashi Asmanu Muhammadu ya musanta zargin gwada son kai a tsawon mulkin na Muhammadu Isuhu. yana mai cewa dukkan waɗanda ya baiwa mukamin gwamnati shugaban ya yi ne a bisa cancanta. Muhammad Musani Muhammadu kowa ya san shi kuma makarantar da ya yi karatu eh, a Amerika. University guda suka yi da Obama. saboda haka ba karamar eh, university ya yi ba kuma masani ne zan ne irin mutane masu hasada ke cewa an naɗa ɗan muhammadu isuhu president bazum ya gaya mutane ya naɗa shi don yana ma'ilmanci kuma wanda ya daidai yana da kapasite eh, na shi wannan aiki. Eh, 'yan adawa bisa ƙagen ƙarya sun shahara a cikin wannan ƙasa. ai kowa ya san yadda shugaban ƙasa isu muhammadu zana da iyalin shi cikin eh, ladabi da girma da arziki da girmamawa. Naɗe-naɗen mukamai na daga cikin matsalolin da ke haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin magoya bayan jam'iyyun siyasar Nijar inda sautari abin kan zama sanadin ɓallewar wasu ko ɓarkewar rikicin shugabanci. Sule Mummuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman. a kasar jamhuriyar kamaru al'umman kasar suna ta kokawa kan matsalar rashin makamashi na gas wanda ake girki da shi na yau da kullum kimanin makonni biyu kenan da masu sayar da gas din ba sa sayarwa al'umma duk gidajen mai da an da suke da rumbunan ajiye gas din a rufe suke na tambayi waɗansu magidanta maza da mata waɗanda suka yi cincirin domin neman gas din da za su yi girki da shi daya daga ciki ga abin da suka labarta mini sama da mako guda kenan ba mu samu gas din da za mu yi amfani da shi ba domin yi wa yaran mu girki idan sun dawo daga makaranta wannan kuma ta ce Mun san ƙasar Kamaru tana da albarkatun makamashi na gas amma ana ce mana daga waɗansu ƙasashe makwabta ne ake kawo mana gasin cikin jirgin ruwa na da kaya. Ba matsalar masu sayarwa ba ne. A'a abin daga wajen masu da madafin iko ne. Su ne ba sa yi mana irin abin da ya dace yau gashi mun shiga cikin wani hali a kasar mu shi ma ɗaya daga cikin magidanta wanda na gan shi ya yi gumi charko-charko ya ce ya yawon nema gas har ya gaji bai samu ba duk inda ka je sai a ce maka babu gas. Na sake yin kicibis da wata mace tana gefen motarta ita ma ta ce a yanzu haka a cikin motarta akwai kwalaben gas guda biyu wanda babu komai a cikinsu ta ce ta rasa an da za su yi. Malam Abdu dan aikin a taɓa ne ya ce. an ba shi kuɗi na hayan babu ɗinsa jaka biyar sefar kuɗin kamaru domin ya je ya nemo gasin amma shi ma ce ya zaga duk an je tafi babu gasin a birnin duwala na tambayi alhaji garba abubakar mai ba wa gwamnati shawara kan rayuwar talakawa kuma dan jam'iyyar dpc mai mulkin kasar jamhuriyar kamaru ne shin ko me yasa ake samun wahalar makamashin gas inda 'yan kasar kamaru suke amfani da shi na yau da kullum musamman ma a manyan birane ya wunje da duwala ga abin da ya ce wannan tambaya da ka yi ina da mahimmanci domin al'umma su san abin da ake ciki eh yau wajajen sati biyu kenan eh, al'umman kamaru su tu mataye da masu gidaje suke da matsalan zancen kwalban gas ba gas a kamaru gas ya yi wuya amma abin da yake kawo haddasa wannan fitinan ainihin gazin da muke da shi ba eh, kamfanin musonara ita take aikata shi ba haka kuma shi ma eh, eh, petrol ba kamfanin sonar ba take dusa ya ake a kasashen waje ake kawo kawowa kasan kamaru tukuna a tattace a rarraba rarrabawa al'umma to kaga matsalar da ake ciki duk wani abubuwan amna sayansa a shashin kasashen su ukraine da union soviet to ba a samu halin da gaza zai iso a lokaci ba shi sa ka ga ka samu wannan eh, lokaci na sati fiye da sati biyu wanda aka samu wannan irin matsala eh gwamnati ya tashi tsaye ya karbi wannan abu da muhimmanci da kuma ina nema a a rage wannan wahala ga matayenmu da suke da matsala yanzu hakan nan gidaje da yawa an koma amfani da gawayi an koma amfani da itace an koma amfani da wutar lantarki ake girki to wannan yana kawo shi zaka gwamnati yanzu an yi oda eh, an samu eh, premier kargezon eh, gas da ya iso an so ma rarrabawa to amma kasa da ya ɗauki sati biyu dole kuma za a ɗauki lokaci kafin duk mutane su samu eh, gas na tsammanin da eh, eh mu duka 'yan kamaru ne ya dame mu ya dame al'ummarmu to shi za ka ga kamaru ta mai gasa ya tsaya yanzu hakan nan dai alhamdulillah ya so mu shigowa kaɗan da kadan shi mu haƙuri nan da sati mai zuwa ubangiji zai kawo sauƙin wannan irin al'amari sabon aikin da za a yi wa kamfanin mu na mai sonara da abin nan zai zama cewa shi za ga mai ƙasa bai son a koma gidan jiya wanda shi dai mu yi odan mai amma namu mu fitar da shi yanzu aikin da za a yi wannan wajen din manmu ya tace manmu a sayarwa al'umma gazanmu a ta tace gazanmu a sayarwa al'umma kaga sauki da yaushe ka ga gyaran sona da yake daukan lokaci amma ina roƙon al'umma su mu dawo abin da hakuri yayi ina damun mu to amma mu ci gaba da haƙuri. Alhaji Ali shi kuma dan kungiyan duba tsadar kayayyaki da talakawa suke amfani da shi ne a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kuma dan jam'iyyar adawa ne na SDF a ƙasar shi ma ga abin da ya ce alayin da na yi masa tambaya dangane da wannan tambayan da kai mini a kan wato farashin gas da yake haurawa ba haurawa kaɗai ba wato dai ya kasance ma ba a samu shi ma gaba ɗaya ne kawai a ƙasanmu na kamaru a wannan lokacin ba wani ne mu 'yan adawa za mu sa shi daga cikin wato mummunan tafiyar da ayyukan gwamnati da ya zauna wato da ya yi gado a gwamnatin mu na kamaru domin wannan al'amarin ya kasance wato lokacin da aka tsara da akwai kwamfanya guda ɗaya wanda ita ce za ta sayar da man fetur da duk waɗansu abubuwa kuma da suka bi a zagaye da man fetur wato da gas ɗin da komai da komai sai aka yi kwamfanya guda ɗaya wanda ita take da lura da duk wani al'amarin ita take saya ita take sayarwa a kowane lokaci muka fitar da gazin muna sayarwa kuma muna soyo in bai mu ba mu yi abin nan to duk waɗannan kuɗaɗen ɗin da aka yi ta tarawa domin ya kai wani lokaci da aka ce ma har aka ce muna wato ba za mu iya tafiyar da basussukan mu ba sai dai ko wannan bankin lamunin nan ta dafa mu na baya ita ne ta kai mu da wato waɗannan kudaden da ake tara wannan kamfani ta tara ta kai mu da a cire kashi talatin da biyar bisa ɗari da za a dosa biyan bashi na bankin duniya da shi to kaga tun daga nan so ya zama cewa wato shi wata kwamfani ba mai tafiyar da shi daga gwamnati daga shugaban kasa shi shi wannan shugaba mai tafiyar da wannan gwamnati wato director general kenan na snh wannan kwamfanya ita ne snh to kudin din tsakanin su su biyu da kuma gwamnatin shi da iyalin mai kasa da wani da su suke amfani da wannan kudi duk waɗansu su magabane wato ministoci da masu tafiyar da manyan kwamfanya da wani da wani duk waɗansu kudade kwashewa suke suke nan a yanzu haka ko kuma masu sayar da gas din shi a haɗu a haɗa kai kamar da ake a kowane al'amari a kasan kamar shi haɗa kai shi a ɗibi kuɗi shi a je a zuba ma shi ministan mai kula da kasuwanci da da shauransu shi a tambaye shi a ƙara kuɗi to shi in za ku ƙara kuɗi shi ci ku yi dabaran ku irin dabarin da za ku yi ku ƙara kuɗi shi ku ya ku yi irin dabarin ku da za ku ƙara kuɗi wannan shi za wato kar ka tuna cewa ka kowa ya tuna cewa wannan karancin gas ko ko rashin gas a kasan kamar yana da alaƙa da yakin da rasha take da da ukraine domin ko me hatta rogo da muke sayowa jiji an muna domin yaƙi a ukraine bai kai ba sam wato kwashe kuɗi su kai scap gaba ɗaya yanzu haka an so mu kakkama waɗanda ake kamawa dangane da irin waɗannan kuɗaɗen da aka ajiye a da saboda a yi amfani in dai gatsi ya karanci haka ko kuwa da ya karanci haka shi ke nishi an zubo kuɗi a sake a sayo da dama. Na ne bijin ta bakin ministan ciniki na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Musta Manguwa. Na yi ta buga masa waya lambasa ba ta shiga. Haka shi ma ministan albarkacin gandun daji na ƙasar Kamaru, Musta Taiga. Shi ma na yi ta buga masa waya baya ɗauka. Amma a halin yanzu dai talakawa sun koma amfani da abubuwan gargajiya kamar gawayi da kuma risho mai amfani da kananzir wanda ake amfani da shi tun talitali masu magana dai suna cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi kuma da tsohon zuma ake magani muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru ta masu sauraro da fatan za a akwa yau ba za mu samu damar kawo muku labaran wasanni ba amma ga ibrahim ya zo da labaran duniya a takaice. To a takaicen hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi wata shela ta gargadi kan a daina amfani da wasu magungunan tari biyu da ake yi a India da ake danganta su da mutuwar yara akalla ashirin a ƙasar Uzbekistan. WHO ta ce magungunan waɗanda kamfanin Marion Biotech na India ke yi ba su da inganci kuma kamfanin ya kasa bayar da tabbacin rashin haɗarinsu da ingancinsu. bayan ta shafe shekaru uku kan iyakokinta a rufe a ƙarƙashin manufofinta na ɗaukar matakan ba sani ba sabo na yaƙi da cutar covid-19 yanzu china ta sake buɗe kan iyakokinta don marabtar matafiya na ƙasa da ƙasa su kuma china wanda suka gaji da zama su ɗan fita matakin da zai yi tasiri ga tattalin arziki a sassan duniya ciki har da afirka Yau Juma'a ake zaben shugaban kasar Czech inda wani hamshakin attajiri da wani janar da kuma wani rikakken dan boko ke sahun gaba a wani kankan kan din da ake ganin zai kai ga zagaye na biyu na zaben. Rasha ta faɗi yau Juma'a cewa ta kwace garin Solidar mai arzikin ma'adanai a ƙasar Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce da daren jiya Alhamis aka kwace Solidar. an kwashe watanni ana gwabza yaƙi a solidar kuma duka ɓangarorin biyu sun sha yin ikirarin cewa suna iko da wurin a lokuta daban-daban mataimakiyar ministan tsaron ukraine hanni jiya alhamis ta ce an tafka ƙazaman yaƙi a solidar to amma sojojin ukraine na nuna tirja. masu sauraro duka-duka abinda ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 5 na safe kenan a agogon ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kafin karkare shirin baki ɗansa bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan comrade lawal na bage wanda allah ya wa rasuwa a jiya alhamis a garin jos da ke jihar plateau najeriya da fatan allah ya masa rahama amin yanzu kan a madadin ibrahim kalmasi garba da ya ce na gabatarwa da dadi balawi ya hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a kwana lafiya